billahi rahmanir rahim wal aqibatu lil muttaqin thumma salatu wa salam ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana muhammad sayyidul mursalin wa imamul muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bi hadihi wa samsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau hudu ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da ishirin da daya ga watan februari shekara ta dubu biyu da ishirin da shidda kafin a fara tafsiri akwai wasu bayanai da wasu saƙonni muhimmai wanda malam nasiru albani zai isar hafizahullah نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a takaitaccen bayani akan abin da ya shafi lokutan da ake sanya wannan karatu na malam a kafafen yada labarai kamar yadda aka sani di shekara muna yin bayanin lokutan da ake sanya karatu na farko akwai nagarta rediyo wanda ɗaliban wannan majalisi ne suke ɗaukar nauyi tsaro da sisi ake hadawa duk shekara ake neman taimakon a wannan masallaci na malam bako marigayi Allah ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama yan uwa suna ba da gudunmawarsu sai a ɗauki nauyin tafsiri ɓangaren nagarta shi kuma ana sanyawa ne karfe biyar na asuba zuwa karfe shida to sannan akwai ɓangare na biyu shine ɓangaren ditv alheri radio a ditv alheri radio wani bawan Allah ne yake ɗaukan nauyin bangaren rediyo shi ma ba mu san shi ba ya ce a sa shi dai a cikin addu'a Allah ya saka mushi da alkhairi Allah ya sanya a cikin mizanin ayyukansa sannan bangaren tv akwai ɗaliban badarawa suke gudanar da ɗaukar nauyi kusan shekara nawa suna ɗaukar nauyi wani su tsararrun mutane ne suka haɗa kansu suke ba da gudunmawa domin su ga wannan tafsiri ya ci gaba yadda ya kamata kuma Allah ya saka musu da alkhairi sannan sai bangaren freedom kamar yadda muke bayani freedom a farkon al'amari da ba samu wanda ya dauka ba daga baya kuma cikin ikon Allah sai Allah ya kawo mana wani bawan Allah ba mu san shi ba ba mu taba ganin shi ba shine yake daukar nauyin freedom alheri radio na baya ana sanyawa ne karfe uku na rana zuwa karfe hudu sannan freedom ci kuma ana sanya karfe biyu zuwa karfe uku na rana kenan kana gama sauraron karatu ta freedom karfe biyu zuwa uku daga karfe uku kuma zuwa hudu za ka saurari alheri radio to sannan akwai ɗayan gidan rediyon shine invicta shi ma muna tattaunawa ba su fitar da lokacin ba sun dai fara amma ya ce mun zai duba time ɗin sai mun bayanin time ɗin da ake ɗauka wanda Eh, sanata shi sani yake biyan wannan bangaren Allah ya saka mushi da alkhairi to sannan ana ƙara tunatar da yan uwa lalle lokaci kofa eh, buɗe take wanda yake son ya tallafa wa wannan majalisi ya tallafa wa wannan tafsiri ya tallafa wa wannan karatu da ake gudanarwa eh, akwai account number da aka ware domin tura gudunmawa account number din shine 0020172722 0020172722 uh, sunan bankin stanbic ibtc sunan accounting at salafi tafsir association da sau da haka 'yan uwa duk wanda allah ya ba shi dama zai ba da gudunma ya shiga cikin wannan gidauniya na tafsirin to zai iya tura ta wannan accounting sannan mai son ƙarin bayani akwai lambobi da ake bada domin a ƙara samun bayanai akan abin da ya shafi tafsirin

a sha goma ga wata ne ko goma ga wata za a fara daura din sha ɗaya ga wata ko sha ɗaya ga watan ramadan za a fara daura din saboda haka yan uwa a sai shi kokari akwai form da aka tanada sannan kuma akwai certificate da za a bada duk wanda ya halarci daura din shi certificate din ana bada dan wani kuɗi ne sai a bada wannan certificate din saboda haka yan uwa su bada haɗin kai mata da maza su halarci wannan daura din saboda fa'idantu wanda yake tattare da daura din daga cikin malaman da za su yi daura din akwai malam cikin wanda za su yi daura din kun ga shi lalle ya kamata mu kokari mu halatta saboda mu fa'idantu da sauran bayanai da malamai za su mana wannan majalisi mai tarin albarka na malam bako yana gudanar da karatuttuka da dama ba sai a ramadan ba malam yana iya kokarin shi kusan shekara sama da ashirin da wani abu malam yake gudanar da karatu a wannan masallacin to da haka ba biyansa muke ba ba kuma cewa yake a yi wani abu ba a muna kokari yana kokarin ya karantar ne mutane su kuma su ba da gudunma a yada wannan karatun to da haka muna fatan ba abin da zamu yi wa malam sai dai mu sanya shi a cikin addu'a Allah ya ƙara karfafa shi Allah ya ƙara ba shi hakuri da juriya akan da'awa na salafiya muna ganin yadda ake samun suka ta ko'ina salafiya mai da'awan sunna ya suke ka sannan kuma mai da'awan wanda ba suna ba shi ma ya sukan da saboda haka sukan na cikin gida da na waje duka malam yana gani to amma dai babban abin da malam yake bukata wurin yan uwa shine ci gaba da mai addu'a Allah ya tabbatar da shi kuma Allah ya ƙara ba shi hakuri da juriya akan duk abin da zai kasance saboda annabawa shine taken karatun da malam mana a farko go yace annabawa an cutar da su sun yi hakuri to wannan hakurin da suka yi kuma sun samu nasara akai ya ba mu tarihi daban-daban akan haka sannan kuma ya kawo mana irin abubuwan da aka jingina wa manzo sallallahu alaihi wasallam amma kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hakuri ya ci gaba da da'awan ya haɗu da munafikai ma a cikin da'awan wanda suke cikin gida amma haka manzo Allah yayi hakuri to saboda haka mu ma muna ƙara ba malam hakuri da Allah a daure a ci gaba da gudanarwa a haka din lallai da'awa na salafiya da'awa na sunna kamar yadda suke karantar da mu haka take tana da challenges tana da abubuwa da dama a tattare da ita to amma wal aqibatu lil muttaqin karshe yana ga masu tsoron Allah ne duk wanda ya hakuri ya ji tsoron Allah to insha Allah Allah zai zai sanya mai mafita to saboda haka muna fatan Allah ya kawo mana mafita Allah ya kawo mana sauki a cikin rayuwa sannan daga ciki akwai taimako da aka bude na abin da ya shafi kafetin masallacin nan in ka lura wannan kafet din kusan shekara nawa malam ya yi bayani wani lokuta wani bawan Allah shi ma ba a san shi ba ya zo ya ba da wannan kafin kyauta kudin ya zo ya sa ma ya ce baya bukatan a yi bayanin kowa to muna fatan Allah ya haɗa mu da irin nan wanda za su zo su kawo wannan kafin a masallaci lalle wannan wata na ramadan wata ne wanda ake rubanya ayyuka to muna fatan yan uwa za su yi kokari su ba da su domin a ga an sabanta ɗakin Allah an ƙara sabanta shi an inganta shi yadda ya kamata wannan kafin ɗin ya kwana biyu yanzu da za a wanke shi to an ɗauke shi fa babu wani har a ƙasa za a zauna to so da haka ƴan uwa duk wanda ya san wani mai ba da gudunmawa ko kuma wanda ya ji ta hanyar kafafen yada labarai to lalle muna buƙatar kafet a wannan masallaci na marigayi malam bako muna fatan Allah ya bada ikon bada gudunmawa kuma Allah ya bada ikon taimakawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum shekaru masu zamanin mamaki ba ta yi saboda haka yanzu za mu tashi aya ta ƙarshe aya ta ɗari da talatin da hudu walau an na ahalar na hum أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى نعم to kafin mu fara tafsiri akwai tambayoyi da yawa da suka ɗanyi kwantai da suke bukata a amsa an kawo su da yawa to sai muka ga bari mu dan dakatar da irin tafsirin mu amsa sa'annan mu ci gaba akwai tambaya na farko shi ne assalamu alaikum Allah ya ƙara wa shek lafiya da ilimi mai albarka ga tambaya mutum ne ya kaɗe wani ba da gangan ba kuma hakan ya faru ne hakan ya faru ne a azumi saura wata biyu hakan ya faru ne azumi saura wata biyu sai ya yi lissafi da watan turawa ya fara azumin sai ga shi yanzu haka zai kare ka fara laifi ga watan ramadan to wanne zai ajiye ramadan ko ka fara assalamu alaikum to a dan uwa kuskuren da ya fara yi da ya yi amfani da lissafin watan bature da abin da yake da alaƙa da musulunci ana amfani da lissafin musulunci ne saka ya kamata ya yi amfani da lissafi ne na hijiriya sai ya yi amfani da lissafi na shamsiya wanda wannan kuskure ne gaskiya yi an gane ku idan mutum ya kashe wani da gangan Allah ya ce mutum zai yi azumi nawa ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى إيش فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق هذا دي كرشي to can zai ce faman lam yajid fa siyamu shahrayn idan mutum ba shi da ikon idan mutum ya kashe mumini da gangan a da kuskure to zai yanta wuya mumina da kuma diya wanda zai miƙa zuwa ga mutanenta zai yanta wuya mumina sannan da diya wanda zai miƙa zuwa ga mutanenta raƙumi ɗari ko kuma abin da yake da ƙima na raƙumi ɗari wanda yanzu an ce za a ƙimanta raƙumi ɗari zai kama kuma kusan nawa raƙumi ɗari na? miliyan ɗari takwas da wani abu ko? to kaga yanzu a ce miliyan in ka kashe mutum da kuskure za ka biya jiya na miliyan 800 da wani abu idan mutane sun san ana yin kisashi ko ana biyan jiya za a ringa wasa da ran dan adam kisa Allah yake cewa wala kun fil kisashi hayatun ya ulil albab kuna da rayuwa a cikin kisashi ya kuma abota hankula idan ka san in ka kashe da gangan kai ma za a kashe ka to za ka yi hankali a wajen tuki za ka yi hankali wajen ɗaukar ran ɗan adam hakanan ku duba yadda najeriya ya zama to dandali na ɗaukar ran ɗan adam ba tare da haƙƙi ba kusan mutuwa kashe mutum ya zama kamar wasan yara kashe mutum ya zama to kamar kashe kiyashi a najeriya ba komai kawo wannan ba face saboda ba a yi kisasi in mutum ya kashe wani da gangan ba a kashe shi an fahimci wannan aiki to saboda haka da za a ringa rayar da wannan ka'ida na kisasi a Najeriya kusan da an zauna lafiya kuma da an tsare rayukan mutane da dama to amma idan mutum ya kashe wani da kuskure shi ba a kashe shi wanda ya kashe wani da gangan shi ne za a kashe wakatarna alaihim fiha annan nafsa bin nafsin nan yana da alaka ne da kisa na ganganci amma kisa na kuskure mutum zai biya diya ana kimanta wannan diya da raƙumi ɗari to shi ne aka ce wajen miliyan ɗari takwas da wani abu to yanzu ɗan adam in ya kashe wani ina zai samu miliyan ɗari takwas da wani abu ai sai manya-manya masu kuɗi to idan ana bin wannan ƙa'ida za a zauna lafiya cikin al'umma to wannan bawan Allah wato yana tuki ne sai ya kada wani ba da gangan ba kuma abin ya faru azumi yana wata saura wata biyu ba to maimakon ya yi amfani da lissafi na musulunci sai ya zo ya amfani da lissafi na bature duk da cewa bambancin kaɗan ne to yanzu a sai ya amfani da wata turawa to ya fara azumi sai ga shi yanzu haka zai ƙara kafarar ne bi ga watan ramadan sai bi ga watan ramadan zai gama kafara to yanzu ya za a yi to ya kamata ya dawo da lissafin zuwa ga na musulunci ya yi gyara idan lissafin na musulunci ya yi daidai ya gama ainihin kafaran kafin ramadan falillahi alhamd idan bai gama kafin ramadan ba da ya kamata ya yi sai ya daga an gani tun da yanzu gashi an samu watan ramadan ya shigo yin azumin watan ramadan wajibi ne sannan yin azumin kafara na kisa wajibi ne kuma kafara na kisa an ce fasiya mu shaharai shaharaini mutatabi aini taubatan min Allah an ce yin azumi wata biyu a jere to idan azumi ya zo wata biyu a jere sai gashi kuma ila ya yi azumi kwana hamsin da takwas saura kwana biyu ya cika azumin sai ga wata ramadan ya shigo to yanzu ya za a yi zai ajiye azumin zai ajiye azumin kafara da kisa ne ya shiga ramadan ko kuma kawai zai ci gaba da azumin kafara ne ya zo daga bayan rama wanne ne daidai wanda yake daidai shine ya daga wancan sai ya bari bayan sallah tun da dai karamar sallah ne bayan sallah da kwana biyu sai ya rama dan karamar sallah ba a azumi ranar sallah din amma wa shekarun sallah za ka iya yin azumi an fahimci wannan ko so zaka in ya daga bayan sallah da kwana biyu sai sai rama sauran abin da ya rage a gare shi na kafara din wannan shine fa'ida. haka nan mace bai haila ta wato hailan ya dauke ta fara ramuwan azumi da ta fara ramuwan azumin aila da ta fara ramuwan kai a kai afwan a mace eh mace mai haila ta fara ramuwan azumi sai ramadan ya zo da ramadan ya zo ba ta gama ramawa ba to za ta ajiye wannan ramuwan azumin haila din ta yi azumin ramadan bayan sallah sai ta rama to in tafiya ya kama mutum fa mutum yana cikin azumin kafara na kisa sai wani tafiya ya kama shi muhimmi ya za a yi shin a nan yana iya ajiye azumin kafaran in ya zo in ya dawo daga tafiya ya rama daga baya haka abin yake an gani idan tafiya ya kama shi to amma imam malik yana kyaman mutum in ya ji wuta yana cikin rama azumi wata biyu a jere da ya ji wuta sai ya kirkiro tafiya imam malik ya kyamaci wannan abin kamar yadda ya bayyana a cikin wasa kada mutum ya kirkiro tafiya don ya guji ta azumi an gane wannan ko amma dai idan tafiya ya kama mutum almuhim dai zai iya aje azumi daga bayan rama Allahu a'lam babu wani nassin da ya hana shi ramawa Allahu a'lam to sai tambaya na biyu da safe an assalamu alaikum Allah ya taimaki malam dan Allah menene hukuncin wanda yayi kwana uku bai yi sallah ba kwana uku musulmi kwana uku bai yi sallah ba da gangan menene hukuncinsa to gaskiya mutumin da ya aje sallah ba ma kwana uku ba ko da sallah ne guda ɗaya mutum ya aje da gangan ba ƙaramin laifi ba ne umar ɗan khattab radiyallahu an lokacin da abu ata almajusi ya soki umar radiyallahu anhu yana cikin sallah yana cikin sallah sai ga abu a sai ya zo ya soke shi umar ya daɗe a cikin ruku'u sahabai sai ga ba taɓa yin ruku'un da yake an daɗe kamar wannan ba sai sahabban manzo sallar sallar sai suka ɗan ɗago kai suka duba sai suka ga umar kawai cikin jini yana jina sai subhanallah sai suka dago zuma suna dagowa shi wannan wanda ya soki umar din dama kafiri ne ya zo ya shigan burtu da ya soki umar da ya ga an taso an ce subhanallah kawai sai ta takobi ya kama yana tun sokawa mutane ya kashe mutane da yawa da aka ga yana ta kisa sai aka dauko mayafi aka wurga masa da ya ga lallai za a kama shi sai kashe kanshi shi wannan bawan Allah sai abin da sai soki kanshi ya mutu to Umar radiyallahu an sai yake tambaya ku duba min da Allah wane ne wanda ya soke ni Don Allah ku duba min wane ne wanda ya soke ni din nan an gane ku? sai aka duba sai aka ce wannan bawa ne na mugira bin shu'ba radiyallahu anhu sai ce wannan bawa Allah kwararre wajen sana'a din nan aka ce eh dama shi wannan bawa ba majusi ne shi majus mai bautan wuta ne amma bawa ne na mugira bin shu'ba shi wannan bawa din abin da ya faru ya zo wajen Umar ya ce da Allah Umar ya sa baki dangane da mai gidansa mai gidansa ya ɗora mishi haraji mai yawa don Allah Umar ya sa baki mai gidan ya rage masa haraji so shi abin da yake tunani a lokacin da ya kai ƙarar nan nan take Umar ya kira mu gira bin shuba ya ba shi umarni sai Umar ya ce ka tafi na ji labari ce ka insha Allah na ji abin da ka faɗa za a yi wani abu to wannan abin sai ya ba shi haushi haushin mai ya bashi wai umar yana samun adalci na mutane umar radiyallahu anhu yana samun adalci na kowa amma shi umar ya mai adalci ai ya kamata da ya kawo ƙara nan take umar ya ɗauki mataki sai ce wallahi sai ya kashe umar kawai kan wannan dalili shi ne fa ya zo masallaci ya shiga musulunci ya shiga sau gashi da rawani gashi da ga gashi da komai ya shiga cikin tsawon gaba ya fuskanci inda umar yake umar an fara sallah kenan an yi an yi ruku sai ya ɗauki wannan makami ko makami ne mai haƙora ko mai kuba ya dage ya ɗaga ya soka ma umar to ne fa umar ya ce subhanallah to umar nan da ya ji wannan sukan umar ya kasa ɗagowa daga ruku'u da ya kasa dagowa daga ruku'u mutane suka ga an daɗe sai suka dan leƙa sai suka ga Umar cikin jini shine an zo za a kama wannan bawan Allah sai ta kashe mutane daga baya kashe kanshi ne kamar yadda na faɗa sai Umar yake tambaya a duba wane ne wannan wanda ya kashe shi sai aka nuna mai ai wannan mutumin da ya kafire alhamdulillah wanda bai sanya jinin Umar ba akan mutumin da yake ambatar kalmar shahada ya ji daɗi da wanda ya kashe shi ba musulmi ba ya son gobe kiyama masu yi jayayya da musulmi to anan wajen mahallin shahi an dauki Umar dan Khattab radiyallahu anu an kai shi gida da aka yi Umar gida Umar yana cikin jinya sai Umar radiyallahu anu sai ya ce a kawo mishi ruwa ya sha a kawo ma Umar ruwa yana shan wannan ruwa sai ruwa ya bullo kawai ta ciki ruwan bai tsaya ba sai umar ya ce a kawo mishi nono an kawo mishi nono shi ya ɗauka nono na da kauri ila nono zai tabbata nono ma ya tsiyaye yanzu ba to a nan sai umar ya gane lalle ba zai kai labari ba to yana cikin kwance yana jinya ba sai gashi lokacin sallah ya yi sai aka zo aka ce ya amir al-muminin as cikin wannan hali ba aka ce ya kai sarkin muminai lokacin sallah ya yi sai umar radiyallahu anhu yake cewa lallai na sani babu wani rabo ga mutumin da ya bar sallah babu rabo ga mutumin da ya bar sallah aka ce haka umar ya tashi cikin wannan hali na jinya haka umar ya tashi ya zo ya yi wannan sallah cikin wannan jini don ana gan daga wannan sallah bai ƙara tashi ba kun gani ba a wasa da sallah ko da mutum ba shi da lafiya duk rashin lafiyar da mutum ke ciki rashin lafiya baya zamantowa uzuri da mutum zai bar sallah ko da mutum yana tsaye ne ko yana kwance ne ko yana kaza matsar mutum ya mallaki hankalinsa yana cikin hayyacinsa to baya halatta lokacin sallah yayi mutum ya ki sabanin mutum zaka kawai yana dan ciwa yana dan mura ne kawai sai ga yayi sai ga misalin ya bar sallah azhar la'asar magriba bai yi ba wai daga baya zai rama yana dan mura to duk ciwon da mutum ya yi inda yana cikin hankalinsa ba ya kamata ya yi wasa da sallah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa al'adun lazi baina na wa baina hum as-sala fa man taraka hafa qad kafara alƙawari wanda yake bambancin mu da kafirai shine sallah duk wanda ya bar sallah hakika ya kafirta in ya halatta shi in bai halatta ba ya fada cikin wato kufur duna kufur wato kafirci wanda yake karamin kafirci kun gane wannan ko to umar kuma a cikin wani hadisi ya nuna a annaba cikin wani hadisi yana cewa hamsu salawati kataba hunna Allahu alal ibad salloli guda biyar Allah ya rubuta ga bayi saboda haka a in dai mutum na wasa da sallah an tambayi Abdullahi bin Abbas ga mutumin da yana jinkirin sallah ba zai yi wannan sallah ba sai lokacin wannan sallah ya shiga ba zai yi wannan sallah ba sai wannan ya shiga abdullahi bin abbas ya ce kuwa min ashabin nan, wannan mutumin na daga cikin yan wuta to sai haka wannan bawan Allah wanda yake jinkirin sallah har kwana uku bai yi ba to gaskiya ya ji tsoron Allah saboda zunubin da ya aikata ba karamin zunubi bane an gane bayan ainihin shirka babu zunubin da ya wuce barin sallah bayan shirka an gane ko dan babu wani ibada wanda ya fi daraja bayan kalmar shahada kamar sallah Allah ta'ala shi taimake mu am ga wata tambaya nan shin da gaske ne Umar dan Khattab yayi kuka lokacin da ya ga irin halin rayuwar da annabi yake ciki na gudun duniya to wannan magana ina ganin akwai ta a cikin Bukhari da Muslim umar ɗan kaza radiyallahu anhu tabbas ya yi kuka lokacin da ya ga halin rayuwar da manzan Allah ke ciki wato akwai hadisin umar ɗan kaza daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sha umar ɗan kaza ya shiga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani waje ana kira shi masharaba wani sto ne a gidan manzan Allah da ake ajiye abinci da abin sha kuma so din yana can sama sai umar ya shigo wajen manzan Allah sai ya ga manzan Allah a wajen wannan mashiraba din kuma manzan Allah ya shiga wannan so din ne lokacin da ya kaurace wa iyalansa lokacin iyalansa sun masa wani laifi yana fushi da su sai ya kaurace musu da ya kaurace musu kusan sai da ya kaurace wajen wata daya ya ƙaurace wa iyalansa an gane kenan wannan yana nuna mana iyalan manzan Allah ba azumai ba ne an gane sai dai suna da ƙarfin imani sannan kuma suna da ainihin nagarta a wajen ɗabi'a an gane amma su ma suna iya yin kurakurai to matan manzan Allah sun ɓata masa rai sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ƙaurace musu a lokacin nan sai umar ya kawo ziyara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka ce fara'ahu mutawassidan mutaji ala rimali hasir sai Umar ya ga manzon Allah yayi fulo ya ci shingida akan wani tabarma mai zane-zane tabarma mai kaushi tabarma mai kaushi mai zane-zane an gani aka ce a cikin gidan babu wani abu sai dai kawai tili na ainihin wato magariya da kuma fata fata wanda aka rataya a sama babu irin kayan alatu din nan maimakon da aka je a ga ɗakin manzan Allah ya cika da kayan alatu da kayan ƙyale-ƙyale. sai ga shi babu wani abu face wani fata wanda aka rataya shi a sama kawai sai umar idanuwansa suka cika da hawaye sai umar ya kama zubar da hawaye radiyallahu anhu sai manzan Allah ya ce ma yi buki ya kai umar mai ke sa ka kuka sai ce yara rasulallah ina kisra wa kaisar fi ma kuma fi wa an ta safwatun lahimin kalki ya rasulallah wato sarakuna manya-manya na duniya irin kisra da kaisar wato da sarkin farisa da sarkin rum a gani duk da abin da suke ciki ya rasulallah na kafirci wayannan sarakuna duk da abin da suke ciki na me na kafirci amma kuma gashi nan suna cikin rayuwa na walwala na ainihin bushasha na shakatawa eh? amma ga su kafirai ba ga su kafirai suna cikin rayuwa na walwala na bushasha na shakatawa amma kuma gashi kai manzan Allah ne eh? wa anta safwatul lahi min khalqihi alhali kai ne zababban Allah a cikin halittunsa kai ne zababban Allah kai ne ya fi cancanta ka mori wannan kayan rayuwa ne? amma ga shi wani kafirin banza ko kafirin banza su ne suke moran wannan ya rasula wannan shine abin da sa nake kuka sai manzan Allah ya ce awa fi shakkin an yabnal kadab shin kai kana cikin shakka ne akan al'amari na ya kai na kasa kana ganin ko bana kan gaskiya ne tunda mutumin da bai fahimci addini ba in ya ga malamin addini mai riko da addini yana cikin tsanani ya ga mutane fasikai suna cikin jin daɗi zai ɗauka fasikan su ne mutanen Allah kuma shi wannan wanda yake wahala shi ne na kirki a shi ne na banza a gani mutumin da ba shi da ma'auni na addini in ya ga mutum yana saban Allah kuma yana ƙara samun jin daɗi yana saba dokokin Allah Allah na ƙara azurta shi to wani zai ɗauka wannan mutumin shi ke da gaskiya shi Allah ya fito shi Allah ya kaza kai kuma kana ta bautan Allah amma kullum kana cikin wahala sai a ɗauka kai ne kaza an gane shi yasa alhassan albasari radiyallahu anhu yake cewa idan kaga Allah yana ba mutum dukiya yana ƙara mishi dukiya akan sabon Allah yana ƙara sabon Allah yana ƙara samun kuɗi yace fa inna ma huwa istidraj yace wannan kiwon ragon lage ne sai kawo ayan nan wala ma wala ma ne da su ma zukiru bihi fakana alaihim abwaba kulli shay hatta idza farihu bima utu akhadnahum baktatan fa idza hum mublisun an gane wannan ko shin Umar kana cikin shakka ne kan al'amari na sai annabi yace ulaika qaumun ujjilat lahum tayyibatuhum fi duniya. dunya yace wa'ancan mutane da ka gani kisra da faris wa'ancan mutane da ka gani an gane ko su ne mutane wanda ujjilat lahum tayyibatuhum fi hayatihim dunya mutanen da an gaggauta musu jin daɗin rayuwarsu a nan rayuwar duniya a nan duniya an gaggauta musu jin daɗi amma lahira ba su da komai a nan duniya duk abin da suke bukata Allah ya ba su a gani man kana yuridu alhayata duniya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yafqatun ulaika allazina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u wa batilun wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun man kana yuridu alhayata dunya wa zinataha duk wanda ya kasance yana son rayuwar duniya da ƙyalƙyalanta nuwafi ilaihim a amana gofiya za mu cika musu sakamakon ayyukansu a nan duniya duk abin da suke bukata za mu ba su ku duba amerika an ba ta duk abin da take so a duniya an ba ingila an ba faransa an ba kaza amma kasashen musulmi ba za mu cika musu sakamakon ayyukansu a nan duniya wahun fi halayen ya fasu alhali su a cikin duniya ba za a tauye musu komai ba za a ba su duk abin da suke so ba za a tauye musu komai ba an gani za a ba su tattalin arziki mai kyau a ba su karfin mulki a ba su karfin makamai a ba su walwala duk abin da suke bukata Allah ya ba su amma sai ce ulaika allazina laysa lahum fil akhirati illa nar wa'annan su ne wanda ba su da komai a lahira sai wuta wa habida ma sana'u fiha duk abin da suka sana'anta a cikin duniya ya zama ya baci wa ba'ilu ma kanu ya amalu kuma abin da suka kasance suna aikatawa ya zan baɗin matacce ula'ika qaumun ujjilat lahum tayyibatuhum fi hayatihim ad-dunya wa'annan mutane ne wanda an gaggauta musu jin dadin a cikin rayuwar duniya sai ke fakana salawatullahi wa salamuhu alai azhadan nas fi duniya ya kasance manzo sallallahu alaihi wa sallam ya fi kowa gudun duniya ma al-qudra alaiha tare da yana da ikon ya samu duniyan yana so in yana bukatar ya samu duk wani kyale-kyale manzan Allah zai iya samu yana roƙon Allah Allah zai bashi amma tun da ya riga ya yi kyakkyawan fahimta ga duniya Allah ya kira duniya alhayatun duniya rayuwa mafi ƙasƙanci ke sa manzan Allah bai ɗauki rayuwan a matsayin kayan gabas ba an gane wani ko sai ce iza hasadan lahu yunfiquha hakaza wa hakaza idan duniya ma ta tabbata a gare shi annabi yana ciyar da dukiyar haka haka haka ya tawa yana raba mutane in annabi ya samu kuɗi baya ma yadda kuɗi ya tabbata a gare shi sai ka haɗa wannan da ayan nan waje daga ailar ba'adna mun same ka kana talaka sai muka wadanta ka da can annabi bukaci ne talaka sai Allah ya wadanta shi amma kuɗin da yake samu yana tarawa ne a banki kamar yadda manya-manyan masu mulki a Najeriya da manya-manyan masu kuɗi wani yana da account a America yana da account a Germany bayan account ɗin na Najeriya yana tara kuɗaɗen da koda ma ya mutu ƴaƴan shi da jikoki za su yi ta ci su ma rasa yadda za su yi da shi an gane wannan ko to shi manzo Allah idan ya samu dukiya kamar idan an zo an samu an samu fai'u ko ganima annabi yakan zuwa yayi budget na shekara guda sauran kudin sai ya raba ma al'umma kuma kudin da ya yi makan shi goge din ma idan an samu wasu mabukata suna bukata yakan dauka ya rarraba musu in ka an ce gidan manzon Allah babu abinci ba wai ba shi da ikon ya samu abincin bane gudun duniya da tausayin talakawa sai ya fifita talakawa akan kanshi wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa idan mutum zai iya wannan juriya yana da wannan karfin imanin sai ya yi in ba shi da karfin imanin sai ya yi gwargwaron abin da zai iya layu yi kallifin nan sabbin illa ta. kaga abu bakar radiyallahu anu yana iya daukar dukiyan da ya mallaka gaba ɗaya ya ba musulunci a lokacin da aka saukar da manzan da zai yi kuridun laha ƙarfin hasana fa yi zaɓi fa hula hu a za'afan kasira wane ne zai ba allah rance rance mai kyau allah ya ninninka mai wannan dukiya ninki da yawa mai yawa ninkin ba ninkin sai umar ya ce to a nan wajen zan yi gasa da abubakar kuma zan wuce shi a nan wajen zan yi gasa da abubakar kuma wuce shi sai umar ya je gida sai ya zo ya raba dukiyar shi biyu ya bar ɗaya a gida ya kawo ɗaya sai annabi ya ga dukiya mai yawa sai manzo Allah yake cewa ya umar ma za ta rattali ahalik ya kai umar bai kaba ma iyalanka naga ka kawo dukiya mai yawa ya lalla, taraktu lakum mithlahu na bar musu misalin shi in biliyan ɗaya ne na bar musu dubu ɗari biyar na kawo dubu ɗari biyar can sai ga abubakar da wani buhu cike da dukiya annabi ya ga buhun na da girma da yawa annabi ya ababakar ma za ta rabta li ahali ya kai abubakar mai kaba ma iyalanka ya ce ya rasulallah tarabtu lahum allah wa rasula. na bar musu allah da manzansa bi ma'ana dukiyar gaba ɗaya ɗauka ɗungurungurmi ya miƙa sai ya bar musu Allah da manzansa an gane wannan a nan wajen ba kowa zai iya juriya irin na abubakar ba tunda ba kowa zai iya ba kada ka zo ka bayar ka koma kana sambatu wani zai bayar ya koma yana kan sambatu yana surutai sai karamin hauka ya so ya kama shi an gane wannan ko na doka cewa in na bada wannan dukiya nan take Allah zai kawo min da gaggawa shi yanzu wajen wata ɗaya muna cikin wahala kaga ya lalata imanin shi amma mutumin da tarbiyyar shi na imani na da ƙarfi in ya bayar babu wani nadama ko wani sambatu da zai afko mai a zuciyar shi yayi shi ne ya shawo wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa amma in ka san ba za ka iya ba kawai sai kai wato wato a ne. wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum wa mimma razaqnakum yunfiqun sai zaman to su ciyar daga cikin abin da muka azurta su su dauki wani sashe su bayar wani sashe su ajiye duk akwai lada sai dai wani ya fi wani an fahimci wani ko to kun ji irin hadisin da wani bawan Allah ke tambaya cewa da gaske Umar ya yi kuka to dole ne Umar ya yi kuka Umar ya ga manya-manyan sarakuna na duniya yadda suke jin daɗi amma ga biyayyen halitta wanda Allah bai taba halittar halitta irin shi ba yana kwanciya a tabarma har tabarma yayi alama a jikin shi ga kuma dakin shi babu wani kayan more rayuwa babu kaga dole ne hankali ya tashi Allah ta'ala to kenan masu cewa an yi duniya dan manzo ba shi inda an yi duniya dan manzo ai manzo Allah zai tsaya ya more duniyar da kyau ko to gashi manzo Allah yana ma gudun duniyar ne ma ya ɗauki duniya wato kaskantacciya wulakantacciya kuma ya dumfari lahira Allahu a'lam to sai ci gaba da akwai sauran tambayoyi za mu ci gaba gobe Allah ya yarda na'am sai eh, zai shiga wala ta tsali da kama dululatan ila ulika wala ta tafsunaha kullal bas fa taqa huda Eh? maluman yawon shi ne karka sanya hannunka magalulanka ka yi haka ka zan bugu mai maro marowaci ka yi haka sannan walatar fuda kaka shimfida hannun haka kawai kai ta bayarwa kai kuma ka koma gida ba komai ka zo kana kan batu eh amma in ka san ba za ka yi kan batu ba sai ka yi wacce an gane wannan ko? akwai tambayoyin da yawa amma za mu kan dakata a nan saboda lokaci shire Allah ta'ala ke cewa walau an na ahalak bi azabin min ƙabli da a ce lalle mu mun hallakar da kafiran makka da sauran kafirai da azaba kafin zuwan manzan Allah da azaba kafin saukar da ƙur'ani da a ce za mu halakar da su laƙalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan da sun ce ya ubangijinmu me yasa baka aiko mana da manzo ba fa nattabi'a ayatika sai mu bi ayoyinka min qabli an nazilla wa nakza. tun kafin mu kaskanta mu kunyata ai ya Allah ga ka aiko mana da manzo in ka aiko mana da manzo ai za mu yi biyayya ga ayoyinka kuma ba za mu kaskanta ba za mu kunyata ba amma ga shi ya Allah za ka yi mana azaba ba ka turo da manzo ba ya Allah ka yi mana adalci kenan an gani kafirai za su iya zargin Allah ka san dan adam yana da jayayya wa kana al-insanu aktharu shay'an aw kana al-insanu shay'in jadala mutum ya ƙware wajen jayayya Shi ne Allah yake cewa walau an na nahu bi azabin min ƙabli da a ce lalle mu za mu hallakar da kafiran maka da sauran kafirai da azaba kafin bayyana manzan Allah ko da azaba kafin zuwan Qur'ani ko kafin zuwan musulunci ai musu azaba da sun ne musu kawo uzuri laqalu rabbana laula arsalta ila laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan da sun ce ya ubangiji me yasa baka aiko mana da manzo ba fa nattabi'a ayatuka in ka aiko manzo lalle zamu bi ayoyinka min qabli an nazilla wa nakhza tun kafin mu kankanta ko mu kunyata sai Allah yake bi kul kul kullum mutarabbisun fatarabbasu فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى سأل الله قل كل متربص kace musu kowa yana nan yana jira ku kafiran makka ba kuna ganin addinin kuna da kyau ba to ku saurari mutuwa kowa yana nan yana jira zai ga abin da zai same shi ko sharri musulmi suna nan suna jira haka nan su ma kafirai suna nan suna jira kullum minna ya tarabbasu wa yantazir maza sai ya hullu bil akhar kowanne daga cikin mu yana jira yana yin dakon abin da zai auku da dan uwan shi yana jira Allah ya rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya da sannu za mu san man ashabu siratin sabi sawi fa sata'lamuna man ashabu siratin sawi da sannu za ku san wane ne ma abocin hanya mai tsakke wa malika da da sannu za ku san wane ne shiryayye tsakanin mu da ku in lokaci ya zo a nan ne al'amari zai bayyana an gano wannan ko to kaga wannan aya ya nuna mana Allah ta'ala ya fi kowa sanin halin dan adam Allah ta'ala yana cewa wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil wari. hakika mu muka halicci mutum mun fi kowa sanin abin da ke masa waswasi a cikin rai Allah shi ya halicce mu shi ya fi kowa sanin halin mu saboda haka babu wanda ya cancanta ya tsara mana dokoki a cikin rayuwa sai Allah ba zai yi wanda bai san ka bai tsara ma doka a yau ka sayi rediyo kana buƙatar manual shin manual din wanda dan Najeriya ya tsara ko wanda asalin wanda ya rediyon ya tsara wanda ya rediyon ya san abin da ya dace da rediyon ya san abin da in kai amfani da shi zai ƙara inganta rediyon ya san abin da zai lalata rediyon ashe manual din shi ya fi dacewa ka yi amfani da shi ba manual din ba manual din wani daban ta zo Allah ta'ala shi ya halice mu shi ya fi kowa sanin halin duk abin da Allah ya gaya ma game da dan adam ka yadda kawai ku gane wannan ko dan adam da Allah ta'ala zai zai dauki ran dan adam kuma Allah ta'ala ya kama shi ya ce ai masa azaba sai ya tsaya yayi jayayya ko da kuwa a duniya ya san ba zai yi biyayya ga manzanni ba ko da ya san manzan Allah in ya zo ya masa wa'azi ba zai yarda ba amma ba in za mai azaba sai ya kafa hujja da wannan ai da an turo min da manzan in an turo min da manzan a gani zan ko ba zan ba a nan wajen an zalunce ni an shiga haƙƙina ba a mun bayani ba ga shi za a azabtar da ni kuma Allah ta'ala ya san ko da an mai bayanin ba zai yi imani ba amma duk da haka sai Allah ya yanke wa kowa mai ana kiran wannan iqamatul hujja wa izalatu shubha sai Allah ya tsayar ma kowa da hujja ya kusan masa da mai shubha dan kada kowa ya samu bakin magana rusulan mubashirin wa munzirin لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل rusul. ما masu بشر ne masu سكرقتي dan kada hujja ta kasance ga mutane akan Allah bayan manzanni su ce ma na min bashirin wala nazir su ce wani mai gargadi wani mai albishir ko wani mai gargadi bai zo mana ba ya Allah me yasa zaka yi mana azaba alhali baka turo wani ya mana gargadi ba an gani to sai Allah ya turo manzanni su zamanto masu albishir masu gargadi don kada hujja ta kasance ga mutane akan Allah bayan manzanni an gani wannan dan adam yana da yawan jayayya zai ce laula arsalta ilaina rasulan me yasa baka aiko mana da manzo ba fa nattabi'a ayatuka in ka aiko za mu bi ayoyinka tun kafin mu kaskanta ko mu kunyata sai Allah ya ce wannan magana ƙarya ne ko da an turo manzon wala ba za su imani ba an gano wannan ko to a ka'ida yana daga cikin sunna ta Allah subhanahu wata'ala kafin ya azabtar da al'umma a duniya ko a lahira sai ya turo da manzo Allah ta'ala yana cewa wa ma kunna na? hatta naba asa rasula ba mu kasance masu yin azaba ba har sai mun aiko da manzo Allah ta'ala baya yin azaba ga wata al'umma har sai ya aiko da wa da manzo wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yaba asa fi ummiha rasulai yatlu alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimin illa wa ahluha zalimun wa ma kana rabbuka muhlikil ah, muhlikal qura ubangijinka bai kasance muhlikal qura mai halakar da wata alƙarya ba hatta ya ba'atha fi umbiha rasulun har sai ya aiko da manzo a cikin headquarter a manyan garuruwa din Allah zai turo da manzo cikin wa'annan manya-manyan garuruwa na wannan kasar ya tulu alaihim ayatina manzan yana karanta musu ayoyin yana tsaye musu da hujja ya kusa musu da shubaha don kada su samu bakin magana gobe kiyama A gani da Allah ya ce wa ma muhu muhlikil qura illa wa zuwa limu ba mu kasance masu hallakar da alkariya ba face mutanen ka suna mai zalunci in kaga Allah ya saukar da azaba ga al'umma mutanen da suna menene Allah haka nan kawai kuna biyayya ga Allah kuna bin dokokin dokokin Allah ba kwa shirka ba kwa bid'a ba kwa saban Allah ba kwa cin hanci da rashawa ba kwa liwadi ba kwa zanace zanace ba kwa toye mudu ba kwa kaza amma kuma duk da haka sai Allah ya tamku azaba Allah yana yin haka sai Allah ya ce wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha ba mu kasance muna hallakar da alƙarya ba face mutanenta alzalimai to yanzu halin da muke cikin Najeriya shin ba karamin hallakawa bane dan Najeriya yana da kuɗi yana jin tsoro ya fito ya ce shi mai kuɗi ne dan Najeriya yana kwana a cikin ɗaki cikin ɗarɗar yana yin tafiya cikin ɗarɗar babu tsaro a ƙasa shin wannan ba hallakarwa bane wannan ba azaba bane babu tsaro tattalin arziki akwai matsala kana da kuɗi ka kalma albashi kana alfahari da albashinka in ka je kasuwa albashi ya ƙare an gani Allah ya daura mana ɗawainiya da yawa ko kuɗin baya isa wannan nau'i ne na azaba ina ba ta gane wannan to kaga ga rashin tsaro muna cikin tsoro muna cikin yunwa muna cikin rashin walwala ga dai abubuwa nan daban-daban shin Allah ta'ala zai jarabe mu da wannan haka nan kawai ba zai yiwu ba inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canza abin da ke cikin mutane na tsaro na ni'ima na walwala har sai sai mutane sun canza abin da ke tare da kawukansu ya nuna mutanen Najeriya da yawa sun canza ɗabi'unsu sai Allah ta'ala shi kuma ya maganin su an gane ko to a takaice ne Allah ta'ala baya saukar da azaba ga mutane sai ya tsaye musu da hujja ya kusa da shubha a wata aya Allah ke cewa wa ma kana rabbuka liyulikal qura bi zulmin wa ahliha muslihun ka bai kasance zai halaka da al'umma da zalunci ba alhali mutanenka masu kawo gyara ne in dai al'umma masu kokarin kawo gyara ne in an yi kuskure kaiwa da gyara kaiwa da gyara kuma ana kokarin gyarawa Allah ba zai halaka da wannan al'umma ba amma al'umma da ke da karanci masu kawo gyara ko al'umma da ba sa son karban gyara an gane ko to irin wani na al'umma cikin sauki Allah zai iya halakar da su to kenan ya nuna irin halin da muke ciki a wannan ƙasa, wanda a ƙasar da Allah ya ba ta tattalin arziki mai kyau Allah ya ba wannan ƙasa albarkatun ƙasa mai kyau kusan a afirka ila ba zan wuce gona da iri ba na ce a duniya babu wata ƙasa da take da albarkatun ƙasa kamar najeriya muna da hanyoyin arziki daban-daban daban-daban daban amma ko ba ma iya cin wannan arzikin wasu mutane 'yan tsiraru ke cin wannan arziki to menene ya kawo wannan kuna ganin ruwa na tsami banza idan ka ga ruwa yi tsami ya kamata ka bincika menene sa ruwan ya yi tsami in kaga Allah ya halaka da al'umma ka bincika me yasa Allah ya halaka da al'umma shin mai za ku ce game da ayan nan wa man a wa an zikiri fa inna lahu ma'ishatan zanka duk wanda ya bijire daga yin aiki da ainihin qur'ani da yin aiki da ainihin sunnan manzon Allah fa inna lahu ma'ishatan zanka to lallai zai fuskanci rayuwa ne mai mai kunci wanda ya bijire daga yin aiki da qur'ani zai fuskanci rayuwa mai kunci a nan duniya kunci wa nahshuruhu yawmal qiyamah a'ama kuma kuma gobe kiyama a tashe shi yana makahu kun gane wannan ko to kaga ya kamata mu duba wannan menene dalili to shine Allah subhanahu wataala anan yake nuna mana cewa da ya halakar da al'umma tun kafin ya aiko da sako da sai mutane su ringa cewa an zalice su za su ringa cewa an zalice su to Allah ta'ala cikin hikimansa yana toshe bakin kowa yana taran numfashin kowa gobe kiyama babu wani kafiri ko wani dan bid'a ko wani fasiki da yake da bakin magana Allah zai Allah ya riga ya taran numfashin kowa Allah ya aiko da manzo Allah ya aiko da Qur'ani kuma an yi bayanin musulunci ya rage naka ka yi imani ko ka ƙi imani wala kad azna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wa tanibu tabu wa in min ummatin illa kala fi hada zero babu wata al'umma a duniya face mai gargadi ya gabata a gare ta an gane ko. a wata aya Allah yana cewa wa mai shakir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla duk wanda ya saba wa manzo bayan shari'a ta bayyana a gare shi kuma ya bi hanya ba hanyar mu'minai ba za mu jibinta masa abin da ya jibinta mu kona shi a wutan jahannama wannan hanya ta muna da ta zama hanya mahallu shayi Allah ya ce duk wanda ya saba wa manzo bayan shari'a ta bayyana gare shi kenan idan mutum ya saba wa manzo kafin shari'a ta bayyana gare shi Allah zai masa azaba Kenan Allah yana yin azaba ne ga mutum bayan an maka bayani dalla dalla ka fahimci bayanin da aka ma ka kibi an gane ko duk wanda ya saba wa manzo bayan shirya ta bayyana gare shi amma in ya saba wa manzo kafin shirya ta bayyana gare shi bai samu kyakkyawan bayani ba yana da uzurin da zai gabatar a wajen Allah kenan al'umman da suka rayu ba saba jin labarin manzon Allah ya bayyana ba al'ummar da suka rayu ba saba jin labarin an saukar da Qur'ani ba al'ummar da suka rayu ba saba jin labarin akwai wani abu musulunci ba suna da uzuri ko ba su da shi kamar Nasiruddin Albani ya taɓa mu labari a ƙasar China wai akwai can cikin kungurmin daji na China an ce akwai wata ƙasa ba saba jin labarin ma addini sauran addinai ba ba su ma san akwai addinin annabi musa ba ko annabi isa ko annabi ibrahim ballantana su san ko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a gani ba su da labarin annabi isa ko annabi musa ko annabi wani ballantana ma su ji labarin musulunci ba su san akwai wani abu ma addini ba to irin wannan in suka mutu suna da uzuri ko ba su da shi suna da shi saboda wa makon namu azumi na ta naba asa rasula duk wanda ya saba wa manzo bayan shari'a ta bayyana gare shi kuma ya bi hanya sabanin hanyar mu'minai za mu jibinta masa abin da ya jibinta kuma za mu shigar da shi jahannama wannan hanya ta munana za mu ci gaba da bayani daga inda muka tsaya insha Allah a muna cikin bayani akan iqamatul hujja wa izalatul shubha in Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba Allah an ce lokaci yayi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk